This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da fatan mun same ku lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage tare da Murtala Faruk na da sauran abokan aiki yake farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau Laraba 25 ga watan Disamba na shekarar 2024 wadda ta zo daidai da ranar Kirsimeti. Kamar yadda aka saba a duk irin wannan rana mai matukar muhimmanci ga Kiristocin duniya. Za mu jingine irin shirye-shiryen da muke kawo muku ko muka saba kawo muku don kawo muku gaishe-gaishen Kirsimeti ce daga 'yan Afirka mazauna ƙasashen duniya. Amma kafin mu kai ga hakan sai Murtala Faruk Sanyin na ya fara karanto mana labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. kamfanin sufurin jiragen sama na amurka sun dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a fadin kasar na takaitaccen lokaci sakamakon matsalar fasaha a daidai lokacin da tafiye-tafiyen hutun kirsimeti suka kankama yayin da kuma yanayin sanyi ke barazanar karin matsaloli ga masu shirin tafiya ta jiragen sama ko kuma ta mota hukumomin gwamnati sun tantance tashin wasu jiragen sama na cikin gida a jiya talata kimanin sa'a guda bayan hukumar kula da jiragen sama ta tarayya ta bada umarnin dakatarwa ta ƙasa wanda ya hana jiragen sama tashi hukumar ta faɗa a cikin wani saƙon imel cewa matsalar ta samo asali ne daga fasahar tsare-tsaren jigilar jiragen sama kamfanin nazarin zirga-zirgar jiragen sama na sirium ya ce an jinkirta tashin jirage a manyan filayen amurka yayin da kashi 37 cikin ɗari kawai suka tashi cikin lokaci an soke tashin jirage goma sha tara. dakarun gwamnatin siriya ta sdf a karkashin jagorancin kurdawa sun ce sun kaddamar da farmaki kan dakarun sojin siriya da ke samun goyon bayan ankara domin kwato yankunan da ke kusa da kan iyakar siriya da turkiya rundunar ta sdf ita ce babbar kawar washington a siriya inda suke auna cibiyoyin kungiyar is mai tsatsauran ra'ayin islama da ke warwatse a gabashin kasar tun bayan hamɓarar da gwamnatin bashar al-assad a farkon wannan wata fada ya ƙara kamari tsakanin kungiyar da ke samun goyon bayan amurka da kuma sojojin kasar ta siriya waɗanda suka kwace iko da babban birnin manbij da yankunan da ke kewaye da shi roken jamal mai magana da yawon kungiyar kare haƙƙin mata a ƙarƙashin sdf ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press a jiya talata cewa mayakan nasu na dab da tazarar mil bakwai daga tsakiyar manbeji labaran suna zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc sakamakon wani binciken da sojojin isra'ila suka fitar a jiya talata ya nuna cewa kasancewar sojojin isra'ila a gaza ba da gangan ba shine ya haifar da mutuwar mutane shida da aka yi garkuwa da su a cikin watan agusta a gaza. mayaka hamas ne suka yi awon gaba da mutane shida da aka yi garkuwa da su da suka hada da ba amurke dan isra'ila harsh goldberg polin a wani harin da suka kai wa isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 kungiyar hamas ta kashe su bayan kwashe kusan kwanaki 330 a hannunsu rahoton rundunar sojan ya nuna cewa ayyukan soji da aka gudanar a yankin duk da cewa an yi su cikin taka tsantsan sun yi tasiri sosai a kan matakin da 'yan ta'addar suka ɗauka na kashe mutane shida da aka yi garkuwa da su rahotanni sun bayyana cewa daga bisani an gano gawarwakinsu cikin sa'o'i 48 zuwa 72 a cikin wani ramin karkashin ƙasa a karshen watan agusta hukumomin taliban sun faɗa a jiya talata cewa pakistan ta kai hare-hare ta sama a gabashin afghanistan waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar fararen hula da dama da suka haɗa da mata da ƙananan yara ma'aikatar tsaron kasar ta taliban ta yi allah wadai da harin da aka kai cikin dare a garin bama da ke lardin paktika a kan iyaka da afghanistan an tabbatar ta kafar sada zumunta ta x cewa iyalan 'yan gudun hijirar pakistan da ke zaune a yankin ne waɗanda abin ya shafa ba iya tantance kirarin nan take daga majiyoyi masu zaman kansu ba daular musulunci ta bayyana wannan mummunan harin bam a matsayin keta ka'idojin ƙasa da kasa kuma mummunan aikin zalunci in ji sanarwar ma'aikatar tana amfani da sunan gwamnatin taliban a hukumance sanarwar ta yi gargadin cewa ba za a bar wannan harin na matsorata ba tare da martani ba martanin na taliban ya zo ne sa'o'i bayan da jami'an tsaro a pakistan suka tabbatar wa manema labarai a ɓoye cewa dakarunsu sun kai hare-hare da dama ta sama kan wasu wuraren da ake zargin cibiyoyin 'yan ta'adda ne a bamal. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla da fatan dukkanin kiristoci a fadin duniya na shirin yin bukukuwan kirsimeti lami lafiya yanzu kuma lokaci ne da zamu ja gefe mu barwa alheri grace abdul fili ta gabatar mana da shirin mu na musamman Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'umma Krista duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar ta Kirsimeti shekara ta 2024 lami lafiya. Alayar Grace Abdi ce ke farin cikin gabatar da wannan shiri da ke ba 'yan uwa maza da mata da ke zaune a kasashen waje damar sada zumunci a wannan rana. Allah ta duka mu Christmas lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. ina aika sakon gaisuwa na Kirsimati ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. Let it be Christmas, Christmas everywhere. Sunana Josephine Larry Mamben ina gaida iyali na Jeremiah Useni. Ina gaida iyali na Philip Temlong. ina gaida iyali na ayuba bigun ina gaida iyali na john temlon ina gaida iyali na nigel temlon ina gaida iyali na niger temlon ina gaida iyali na wanfa temlon ina gaida iyalai na family temlon ina gaida 'ya'ya na family na fali manven duka ina gaida fastocinmu waɗanda suke aikin ubangiji ina gaida malamai na na makaranta na salama private school and yara na waɗanda suke student dawa ina gaishe su ina gaida iyali na banfa, um, yarnap ina gaida iyali na vd sanda ina gaida iyali na gambo yilme ina gaida iyali na dala ina fata ubangiji allah zai sa za mu gama christmas na lafiya a cikin sunan yesu ni Carolina lambda ina gaida sarah lambda ina gaida friday lambda ina gaida jirti lambda ina gaida nehemiah barma daga limon ina gaida jona nanbu daga turaki ina gaida mutane mundum duka ina gaisuwa babanmu daga mundum paso ina gaida uwar rubutanmu ina gaida duka yarana na. Nancy, ina gaishe ta. Ina gaida Sarah Landa. Ina fata a gama Christmas lafiya. Sunana Dr. Patrick Dakum kuma ina zama ne a Laurel. a uh, Laura kuma tana jihar Maryland a United States a America. A lokacin Kirsimeti kamar haka ga gaisuwa na ga jama'a musamman da iyalin da suke iyalin dakum akwai kanina john dakum da lois da matarsa ga kuma nuhu dakum da matarsa grace ga kuma ima dakum da matarsa nandi ina gaida kuma samuel dakum samu dakum da matarsa eh, prin r ina son gaida victor dakum da matarsa bomi ah, da kuma da sauran iyalin dakum gaba ɗaya na kai muku gaisuwan kirsimeti hakanan kuma ina so in kai da gaisuwa na kai gaisuwa na zuwa ga surukaina wato family na loda nyam gang bulos gang timothy gang da sauran duk iyalin da suke surukaina da suke gang family ina kuma kawo gaisuwa na kirsimeti ga kungiyar da ta taimaka ta rayar da ni a cikin ruhaniya wato christian couples fellowship a uh, board of trustees ɗinta kuma shi reverend uh, uh, dr david Pofi da matarsa gerta da kuma sauran waɗanda suke exco da trustees na christian couples fellowship hakanan kuma na kai gaisuwa na ga iyali na wurin aiki na wato institute of human virology nigeria zan kira suna guda kawai wato shi chief operating officer namu da managing director wato shi uh, dr charles Olale mensa na son kai gaisuwa gare shi da kuma iyalinsa hakanan kuma group na wato da muke tafiyan siyasa tare wato consolidation movement ina son kai musu gaisuwa ga kuma abokaina abokaina uh, suna nan da yawa su aminu zan su ayuba su lamu tom ɗaya mai musa su taple su alhaji yaya shamsuna ahmed su grace abdu da yaran su bilkis labaran da yayansu da su gukut family da sauransu da duka na kawo muku gaisuwan kirsimeti barkan mu da kirsimeti gaisuwan kirsimeti daga briska das zuwa ga dukkan iyalin gata da iyalansu jikokinmu da tattaba kunne duka gaisuwa kuma zuwa ga dukan iyalin idrisu galadima a duk inda muke ina mana gaisuwan kirsimeti da mu da iyalanmu duka ina gaishe da amelia david ina gaishe da mama saira mavira ina gaisa kawo gaisuwan kirsimeti ga dadi amomi ibrahim bakari ina gaishe da dr kefas leka da iyalan shi na gaishe da habiba usman mai gida da iyalai duka mai masaukin baki ina kawo gaisuwan kirsimeti ga dan uwa joel j magani da edna musa lawas j chris jerry fm da raps siya siya j magani ina kawo gaisuwa ma masumi je magani rinjaya je magani ina gaishe da afichik tsafta da iyayenta da 'yan uwanta duka ina gaishe da yaro na jarmaya da kin magani wanda aka fi sani da jd na kawo gaisuwar kirsimeti fata dukan ku kun yi kirsimeti lafiya da iyalanku ina kuma gaishe da 'yan biyun yaro na jd wato pastor daniel matthias palong matar shi da yaransu da dangin shi duka ina kawo muku gaisuwan kirsimeti gaisuwa daga bakin briska das sunana jamila gloria garba ina zama a new york city ina isa da eh, gaisuwan kirsimeti ga mamana rebecca yan uwana grace billy gladys Gaius, godiya ina gaisuwa kuma ga 'ya'yana becky eh, tagoryamba yamba duk kuma nurses ina da nephews ina duka ina isa da gaisuwan kirsimeti ubangiji ya kai mu kirsimeti lafiya ya mu lafiya ubangiji ya taimaka Amin cikin sunan Yesu. Barka da Kirsimeti. Sunana Kefas Lamak uh, daga City ta Iowa, Iowa State a nan a tsakiyar Amurka da ake kira Midwest a kusa da Chicago. a bayan dubin gaisuwa mai yawa ga duka masu sauraron wannan sakon gaisuwa ta Kirsimeti. muna ƙara gode wa ubangiji allah da wata shekara da muka gani ta kirsimeti ina mika gaisuwa ga masu bi da abokan arziki da 'yan uwa da dangogi gaba ɗaya a faɗin najeriya ta arewa da fatan za mu yi kirsimeti a cikin masu rai da lafiya da kuma cikin ƙoshin lafiya. ina miƙa gaisuwa ta ta musamman ga ita mahaifiyata a mrs laraba mark da dukkan 'yan uwa da nake da su a najeriya tare da ikkilisiyoyi namu na najeriya a musamman ekwa good news mr ali ekwa church kadawa kano da kuma a ekwa church sabon layi a can lantan da fatan dukkan ku za ku yi kirsimeti lafiya ga dukan masu sauraron wannan gaisuwa ina roƙo a idar da gaisuwa ga dukkan ikkilisiyoyi da kuma mutane da na ambata a cikin wannan saƙo na ƙara jinjina gaba ɗaya kristoci na najeriya gaba ɗaya amma kuma dai na nodan najeriya a ci gaba da ba da gaskiya ga ubangiji yesu almasihu a dogara ga shi kamar yadda muka saba yi

kila da mu muna jihar Ohio a kasar Amurka. A madadin iyali na, ina mika sakon gaisuwa zuwa ga mahaifina a jere Adamu ina kuma gaida 'yan uwana wayanda suke wurare daban-daban ina kuma gaida kawannena kamar Shidau da Gaya, Yakubu Nama, Luka Kato, da flegos da mark ah, na kuma gaida surukaina kamar su rabar likita musa um, hananiya musa da sauransu na kuma gaida abokanaina da muka a girma tare kamar su timothy shaman levi tanko friday ali solomon duniya filimon luka ubanduma helin saidu da saura da iyalansu duka na kuma gaida makwabtanmu a kunye katse jos a fata da tudun wada dukan inda muka zauna a kasar jos muna kuma gaida fastoci kamar su reverend inuwa sajin goma chris dariya uh, samson murya ibrahim kasim jonathan obi caesar bulus da dai sauransu na kuma gaida dukkan inda na yi aiki kamar ekwa headquarters jos discipleship unit ko kuma sashen almajirci da kuma seminary na kaguru da jos inda na dinga na yi koyarwa ina gaida dukkan daliban da na koyar da su a wayannan makarantun na san yawancinsu suna aikin ko malanta ko fastoci a wurare daban-daban ubangiji ya baku nasara cikin wannan aikin da kuke yi a kuma yi bikin kirsimeti ina kuma um, gaida dukkan malamai da kuma wayanda muka yi karatu tare a uh, primary school anguwar rimi kaduna da kuma rimi college vocational training school makarfi musamman shi dr uh, dahiru jikanshi garba jikanshi wanda har yanzu muna kan ma'amala da shi na kuma gaida dukkan wayanda muka yi makaranta a Government Technical College Malali Kaduna kuma ina sake gaida dukkan mutanen Kwenzum da mutanen Kagoma ina gaida mutanen Kukun Dutse da mutanen Kagoro Ubangiji ya sa muku albarka sannan kuma cikin bikinku eh, Allah ya barkace ku ina gaida abokanan aiki na kamar su Reverend Dr. Korosi Reverend Joseph Jaraba Reverend dr inanna Tenimu, uh, uh, professor, professor Kuihio, uh, reverend farento reverend eleazar baba muna da reverend akeju reverend ibrahim kasim reverend uh, mrs josephine jauda mrs rebecca baba mrs sarah abidan na kuma gaida su director da na aiki da su kamar su Uh, Reverend Zakaria Salihu, Reverend Jones da sauran mutane. Ubangijin Allah ya albarkace mu ya kuma sa mu yi bikin Kirsimeti lafiya ya kuma sa mu gan uh, Kirsimeti na gaba masu zuwa. Barkanmu sunana Joseph Shigmut daga Washington DC. Na son isar daga son Christmas ga mamana Esther da tana zama rantiya Jos ga su wani na Polycarp shigmo da ke abuja ta taunan da take jos solomon da shi ke fanshin da david da panbis da planan da nayon dukansu ke zama a na jos na maku gaisuwan christmas hakan nan na mika gaisuwan christmas na zuwa ga sarkin chief Lomiship, da shi mai girma charles sarkin gindiri da senator joshua dare da abokina professor Saka Ayuban ya a University na Jos, hakanan da architect Jonah Chong da mamansa Mary Chong. Hakan na isar da Christmas gaisuwa na zuwa ga Ladi Dako da Margaret Gogwin da Teresa Fanto da Mama Sheni. Hakan nan ke mika duk gaisuwan ma zuwa ga abokina a Pavan Nasaran da ke a Kwanga a Nasarawa, jihar Nasarawa da duka jama'a da ke cikin jihar plateau da kasar nigeria gaba daya allah dai ya sa a gama lafiya a christmas da murna da wannan murnan da farin ciki a shiga cikin sabuwar shekara na 2025 allah ya albarkace dukanmu sunana samuel sarfiya gaisuwa ta ta zo daga canada ina mika gaisuwa ga iyalina a nigeria malam ɗan yaro Gaius, gayus stephen malama nanlob malama margaret malama esther a yi bikin kirismati lafiya sunana emmanuel sule inakao kawo christmas zuwa reverend mrs victor musa joshua sule Manase garba Gladys Goje, Peter Batimaus, Yunusa Madu, Deborah the Raf Menegbe. A Christmas Christmas here. Merry Christmas Gasa sakon and Christmas daga Dr. Sally Hood, Elizabeth Garba, Maryland, USA. muna mika sakon gaisuwa christmas zuwa ga mahaifina shi jeremiah likita ibc da kuma kawuna mr samuel ibc na kuma gaida su kane na ibc da ozi ibc ana da haruna a tunkura jetro da mary ibc honorable simon da christy ibc andrew da mary ibc teresa da john manasseh muna kuma gai eh, da shi kawunmu shi uncle vincent osawe da iyalansa mr solomon awasak da iyalansa mr setley da kanan daze reverend dr zakari da ruth ibrahim mr ibrahim da elizabeth bakut da shi kuma reverend Rababarde, sauran abokanai mu kuma dr and dr Mr. stephen daniel Uh, Mr. and Mrs. Donald Uweze, uh, da Luka Dr. Hannatu Wazo, Ada uh, Ben da Asta Osawe, Mrs. Deborah Danasa, Mrs. Uh, Victoria Zagi, Professor Sam da Christine Nuhu, Evangelist Ishaku Bukwada, Mr. Aliu da Pastor Toyin Epoki, Dr. and Dr. Mrs. Pokop Bukwada, Reverend James Ibu, da iyalansa da kuma yarwa mu sister grace oguntolu da duka sauran abokanin arziki a yi christmas lafiya na ku salihu da elizabeth garba. lokaci ya bamu damar kawo muke kenan a kashi na farko na gaishe-gaishen sai kuma da karfe hudu da rana agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe uku agogon Ghana ku je mu da kashi na biyu kuma na karshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin mu yi sallama bari mu mika gaisuwar fata alheri ga duka masu sauraron mu. Ina kuma mika gaisuwa ta musamman ga 'yan uwana Nehemiya da mika gata da iyalansu, Salamatu Ijimbe da iyalanta, Samuel Garbadas da iyalansa. Malam Sula Auta da iyalansa, Levi Barka Hassan da iyalansa, Bashti da Alisa Daniel da 'yan uwansu duka, iya da iyalanta duka a Jimeta Yola. Husaina Hakila Banshika da danginta, sai kuma dangi duka a Jos. da zuriyar gata baki daya malumfashi da kuma zuriyar idris adas gaisuwa ta musamman ga ambasado sam jimba da iyalansa mr mrs obadiah tom Victoria Magid Gladys da ya Iliya Mamman Professor Grace Esrom, Reverend Likita Mantau da iyalansa, zuriyar uwan 'ya'ya a gidan dan birnin malumfashi. Yiljab Abraham, Bazata International Ladi Big John, Honorable Sunday Abdu, Dr. David da Christy Shweda dangin sidika Ishaya da Laraba Kure, Reverend da Professor Fumi Fara Malam, Reverend Dr. and Mrs. Bakar Ibrahim Reverend Dr. Barje Mai Gadi Reverend Dr. Samuel Kunhiyop da iyalansu duka Professor Mrs. Christy Bess da iyalanta Phoebe Kabruk da iyalanta Dr. da Mrs. Peter Shehu da iyalansu Madam Ene Ede da kuma dukkan 'yan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai ba mu damar ambata da ɗaya-ɗaya ba. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma malama fiona da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama isa almasihu da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada allah ba mu lafiya kasashen mu ya rufa mana asiri ya kuma sa mu gama da duniya lafiya to masu sauraro da haka ne muka kawo ga ƙarshen shirin namu na musamman kuma muna miƙa saƙon gaisuwa da fatan alheri ga dukkanin kristoci da kiraya wannan rana rana a faɗin duniya. Allah ya sa za a yi bukukuwan Kirsimeti lafiya. Allah kuma ya sa mu ga tabaɗi idan Allah ya kai mu da da lafiya. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya tsaya ni gabatar da shirin. Dawa wadda ta ba da umarni Fiona manyan gobe da na injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan da na Sai Allah ya kasance.